bayan haka yar <clears throat> faɗakarwa ce da tunatarwa kamar yadda dama mun saba muna yin karatu a nan duka asabar da lahadi kuma sai muke ganin saboda karatowar watan ramadan za mu rufe karatu shi ne muke ganin ya kamata yi magana a kan wannan wata ɗin da yake ƙoƙarin shigowa kuma muna addu'ar allah ya kai mu lokacin kuma ya ba mu dama na aikata ayyukan alheri ciki muna roƙon Allah ya mu aikata ya karɓa mana kuma yadda wasu suka gani watakila an dora a wato abin nan sanarwa a cikin fejin da ake kasa karatu tukuru cewa an rubuta za a yi magana ne a wannan musallaci akan watan ramadan wannan dai shine abin da nake jin aka rubuta aka sake su lalle akan watan zabi magana kuma da wasu yan kwaɗaitarwa ba wai ba a san su ba ne an san su amma kawai a matsayin tunatarwa za a yi su wani wata mai alfarma shi ne watan ramadan wanda yanzu abin da ya rage kila a shige shi da zai wuce kwana ko goma ko wani abu mai kama da haka wanda ya rage kenan kuma wannan wani babban alheri ne wanda yake tunkarar mutane kuma mutane suna da damammaki da yawa a cikin wata na su shiga aljanna suna da damammaki da yawa na su yi su addu'o'i na abin da ya dame su suna da damammaki da yawa na su nema su tsari da tattalin arziki da dukkan abin da ka sani akwai dama wanda allah zai baza a cikin wata shi sa muka ce bari mu yi magana a kan shi wata allah tabaraka wa ta'ala cikin halittun da ya halitta ya yi wa wasu wato mutane daraja a cikin mutanen hakanan kuma a cikin ma ranaku ya yi wasu ranaku suna da girman daraja fiye da sauran ranaku haka kuma a cikin watanni ya yi fifita wasu watanni a kan wasu watanni haka kuma a kan littattafan da ya saukar ya fifita wasu littattafan a kan wasu wannan al'umma din da ya allah ya girmama su da cewa ita ce mafificiyar al'umma min da haka Allah ya kira ce ce kuntum khairu ummati ku innan fiyayyar al'umma ce ba za a gwada ku da al'ummomin da suka wuce kafin ku ba wanda Allah ya fitar da ku domin ku yi umarni da abu wani ya nuna hata a cikin al'ummomin da Allah ya halitta wannan al'umma ta annabi ya fifita ta wajen girman daraja wannan daraja ce a gurin ta sosai za a ga a cikin ranaku Allah ya fifita ranar juma'a cewa rana ce ta musamman wanda allah yake saukar da gafararsa musamman ga wanda ya wanka ya da sallar juma'a ya sallaci sallar juma'a yana samun gafaran kurakurarsa na sati guda to haka kuma shi wannan wata din an fifita shi daga cikin watanni guda goma sha biyu da fifikon sannan muke son mu faɗa da kuma irin da tare da ɗan adam ya kamata wannan zamani da zai zo na watan saboda duk watanni an ɗauke su zamani mai zuru ne wani zarafin yana kwana 30 wani yana kwana 29 to waɗannan kwanaki da za a shiga wanda ake kiran su ramadan kwanaki ne ko dai 29 ko 30 amma sun sha bamban da dukkan sauran ranakun duniya kuma sun sha bamban da dukkan sauran watanni na duniya abin da ya ba ma ramadan girman daraja saukar da alkur'ani da allah ya da cikinsa yasa abu na farko da yake nuna darajar wannan wata ne nuzulul qur'an fi hadha shahr saukan alkur'ani a cikin wannan wata a wannan watan ne allah ya saukar da alkur'ani za a iya cewa jumlarsa gaba daya kamar yadda tarihi yake bayyana cewa ƙur'ani ya taso daga lauhun mahfuz magana ce ta ubangiji kuma ya keto waɗannan sammai ya sauka a wani guri da ake kira Bankin aizda na aka sauke alƙur'ani kafin ya ci gaba da sauka aya biyu aya uku har shekaru ashirin da wani abu da yake kai wannan daren da aka taso da alƙur'ani zuwa wannan guri ya faru ne a cikin wata ramadan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran wato wata mai alfarma na ramadan shi ne wanda aka saukar da alkur'ani a cikin a wata ayar kuma ya ce ina an zanna fi lailatin mubarak mu muka saukar da alkur'ani cikin dare mai albarka da alkur'ani mai albarka ne daren da ya sauka ma mai albarka a wata ayar cewa ke inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da shi alkur'ani a cikin dare ka dauki alkadar mai daraja ko mai albarka wannan yana nuna maka falalar watan saboda ya samu saukar alkur'ani a cikinsa kuma ga shi nan zai sake mai cewa muna da tsammanin haka allah ya ja rayuwar mu ya kai wannan lokacin abu na biyu da watan nan yake tattare da shi shine ana kiransa da shaharun tarawai wata hajjud wato dare ne wanda ake sallar tarawai da tahajjud ko da yake malamai sun tafi akan cewa da tarawai da tahajjud kawai suna ne amma duk abu ɗaya ne domin duk tarawihin da ake yi ko da daga farkon dare ne ana kiran su ta hajji saboda ƙur'ani kawai cewa wa minan layi fata hajjar da ina da talla a cikin dare ka yi ƙoƙari ya zama ƙarin samun girman daraja a wajen ah, yana nuna cewa in wanda ya tarawihi ya yi ta hajji har ma wani hadisi mai ga Allah cewa yake duk mutumin da ya tsaya a bayan liman aka yi isha da shi aka yi tarawihi da shi aka yi shafaɗi da wuturi da shi ba zai koma gidansa ba sai an masa gafara to babu wani wata da ya samu wannan alfarmar tun ba wannan wata na ramadan ba da haka idan ba da larura mai karfi ba mu zamanto cikin masu yin sallar tarawi kuma masu cikin waɗanda za mu yi hakuri har sai an yi wuce tare da mu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda zai tsayuwar ramadana tsayuwar ramadana shine wannan tarawih amma a goman karshe ana tsara musu tsawo da cin lokaci idan goman karshe sun shigo wanda wannan goman karshen kuma da ake ƙara tsawon lokacin shine ake kiransu da tahajjud amma da tahajjud da tarawih dukkan su cikin dare ake yi in ka samu dama ka fito ta hajji in baka samu ba ka yi tarawih da shafa'i da ne ka yi abin da za ka cancanci gafara domin ka yi kiyamu ramadan ka ɗaya da ramadan kuma ka yi wannan abun kana da imani tare da neman lada Allah ce duwan da ya wannan a manzo Allah ce duwan da ya wannan za a gafarta musu zunubansu da suka bila a hukunci shi yasa ake cewa wani hadisi ke cewa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bani daga ramadan din bara zuwa yanzu da za a shiga wani watan ramadan akwai kurakurai da dan adam ya saboda girma da daraja da karanci da allah ya zuba a cikin watan idan ramadan din ya shigo duk sai a yawanke wa mutane yan kurakuran da suka yi inda ma kawai malamai suna cewa kaba'irai ne ba za a kankare su ba irin su shan giya irin su kashare irin su wane irin su bokanci da wane amma kananan zunubai fita Allah wankewa zai yi kyauta shi yasa daga cikin abin da ake kwadaitar da mutane su karbi watan ramadana da tuba ma'ana su yawai su tuba abu na uku da wannan wata ke dauke da shi shi ne shaharul epic wato wata ne da ake yanta mutane daga barin mutane muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda zai yanta daga barin wannan wuta da ya tsare mu da ita saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa da yake ya ba bi alkhairi aqbil ya kai mai neman alheri a wajen Allah to ka fuskanci ubangiji domin watan ya iso na ubangiji wanda ya kamata wato ka fuskanci Allah sannan sai ce wa ya ba biya sharri ya mutumin da yake neman sharri shi kuma wanda Allah sai ce aqsir ka bari ka takaita ka daina neman sharri a wannan wuta saboda me yace wallahi ittiqa'un minan nar idan a yanzu abin da Allah yake yi Allah ya shiga wani aiki ne na kinta mutane daga barin wata, in haka mai sharri ma ya daina domin shi ma ya samu ya shiga cikin kinta wannan watan ne kadai ya samu wannan girman irin wannan darajar abu na hudu da watan ke tafi da shi shi ne shaharu takfiru zunub wato wata ne wanda yake kankare zunuban dan adam kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan imani wanda zai azunci watan ramadan kuma da imani wa hisaban da neman lada an gafarta masa zunubansa waɗanda suka gabata wannan shi ma yana nuna maka cewa kenan azumtar watan ramadan har zuwa ƙarshe to gafara ce take samun mutane kamar yadda mai littafin murshidu du'at ya yi magana yake cewa ranar ɗaya ga watan shawwal misali ake zuwa idi ko saboda ramadan ya ƙare yake ba da misali ya ce idan mutane suka je ibi mala'iku suna musu ban kwana da cewa kun azumci watan ramadan kuma ana muku albishir daga wannan masallacin ibi da kowa ya zo aka yi sallah da shi ya koma gidansa a matsayin allah ya yi a kai masallacinsa su wani na nuna mana alfarmar watan yana cikawa da kankare zunuban wato mutane abinda muke roƙo shine allah ya ba mu dacewa da yardarsa a ciki abu na biyar da watan ake kallonsa da shi shi da shaharun jud wato wata ne na kyauta shi wata ramadan idan ya zo ya kamme da kowa yana kyauta ne ko mutum yana da rawa gane da akwai sassauci a watan sai ya canji ya zama mai kyauta saboda watan ne yake zuwa da wata abu kaga yanzu ana azumin litinin ana alhamis amma ba wanda yake zuwa da dan wani dibino ce a masallaci ko akwai masu azumin litinin a kowa kawai ka yi sallah fita tafi amma in ramadan da ya zo za ga mutum da dan kullum dubinonsa ya shigo masallaci yana ba wa mutane kuma za ga da mata da magidanta ko da mutum bai da wadata za ga wani ya sai dan sukari ya aika ga wani zai ɗaya sai ɗan lemo ya bayar duk a watan ake samun wannan saboda alherinsa amma in watan ya wuce shiru za ka ji shiru saboda shi watan na kyauta ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama aisha take ba da labari kada nabiyu da nas annabi ya kasance ya fi kowa kyauta kyauta yake da ita wa ajwadu ma yakunu fi ramadan kuma kyautarsa ma ta fi yawa a cikin watan ramadan har ma ana siffanta manzo Allah da karrihin bursala kamar wata iska ce da aka aiko wato wajen kyauta tashrihi ne an kamanta annabi da kamar wata wato iska mai yawan kyauta wanda inda iska za ta taso da guguwa da kura to idan ta zo ko kana son yayi ko ba ka so sai ta maka kyauta kuma kurar ma in ta zo ko kana so ko ba ka so za ta maka kyauta to shi yasa aka kamanta annabi da haka cewa idan watan ramadan ya zo ta ko'ina kawai bayarwa yake da mai bukata da wanda bayar bukata kawai in an samu sai a bashi su wannan yana nuna cewa yawan kyauta a cikin watan ramadan wani abu ne wanda watan yake tafiya da shi abu na shida ana kiransa da shaharu fatko abuwa janna wato watan da ake buɗe mutane ƙofofin aljanna wannan ku ya zo a faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa idza jaa ramadanun futihat abwabul janna idan ramadan ya zo ana bude kofofin aljanna ma'anar wannan kamar yadda ibnu al-hajar yake faɗi da ya zo sharhi akan hadisin yana cewa alhairan ubangiji da yake zubawa da lada da yake rubanyawa da yake badawa a cikin wannan ibada da yake wato sai ya zamanto kamar kofar aljanna an buɗe ta kowane mai aikin alheri inda zai sa ikhlasi komin karancinsa to ana masa tsammanin wannan aikin zai sanadanta masa shiga cikin gidan aljanna shi yasa ma wasu malamin suke istinbadin cewa idan mutum ya mutu a cikin watan ramadana. to ana masa tsammanin cewa an buɗe ƙofar aljanna ya mutu kuma ita zai shiga kamar karamci ne ma daga wajen Allah ya karbi rayuwar ta cikin wata rayuwa na ba san me nake ba wannan abun ba yana yau ah, abu na bakwai shi ne sharu du'a wato wata ne na yin addu'a duk wanda yake da wata damuwa to kawai ya tsaya ya gaya ma ubangiji lokaci ne yayi in dai har Allah ya kai rayuwar mutum kuma ni na san kowane ɗan adam yana da bukatu sai dai bukatun su sha bamban naka bukatun ba shi ne na wancan ba wancan kuma ba naka bukatun su ne naka ba to amma dukkan wata bukata da ɗan adam yake da ita Allah kuma ya isa biya masa ya ma ƙara masa akan abin da ya roƙa na haka watan na addu'a ne shi yasa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce lisa'imi da'awa mai azumi yana da wani dama na laturat addu'a ce wadda yake da ita ba a mayar da ita to wasu na kallon kamar sai da daddare amma wani malami ya sun ba ina tsammanin cikin wannan littafi da na ambata yake cewa daga lokacin da kai sabo na yin ɗaukan azumi to daga wannan lokacin har lokacin zagayowar wani suhur duka lokacin addu'a ne amma annabi ya keɓance wani lokaci da yake cewa inda alfitar lokacin buɗe baki ya faɗi wannan amma a waccan magana kuma ana nuna inda azumin yana bakinka in ku ka buɗe bakin ka gaya ma Allah to zai amsa maka sai dai kawai abin da ake kallo shi ne amsar ta zama ta hanya ɗayan uku ko Allah ya baka abin yanzu nan take ka gan shi addu'ar ka ta amsa ko kuma ya tunkuɗe maka wani bala'i da za an rubuta zai same ka a wannan rayuwa ko kuma ma Allah ya tattara abin ya ajiye maka sai ka mutu ka shiga aljanna amma dai ba za ta yi addu'a ba ta faɗi na haka da ake nema yanzu a gurinmu shi ne yaƙini da tabbaci da sakankancewa da kuma yarda da miƙa mu Allah al'amari kar ka yi addu'a kana da shakku kawai ka yi addu'a kana da yaƙinin an amsa kar ba ka raba ɗaya biyu ina nabi ya ce udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah kuma ku zamanto masu katantancewa da an amsa mu amma in kasa shakku to shakku yana lalata al'amarin ɗan adam kuma ko a zahiri duk abinda kake da shakkunsa da wuya ya tabbata maka akan yadda kake don haka ka sa shakku kawai ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala wannan wata din na addu'a ne qur'ani yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan sun tambaye ka labari na ka musu ina kusa ujibu da'awatar da'i ina amsa addu'ar duk wanda ya roke ni wannan ma annabi ya saka shi daga cikin alfarma ce Allah ya yi ma wannan al'umma saboda al'ummomin da suka gabata na annabawa idan suna da bukatu to sukan je gurin annabawa ne su fada annabawa su shugabance su wajen roƙon Allah in tabaraka wa ta'ala amma ku wannan al'ummar annabi yake Allah ya muku alfarma kawai cewa yayi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ba wai sai ka bi ta can ba kai karan kanka kai ikhlasi kai furuci da laifinka ka nemi Allah gafara kuma ka roƙa zan amsa maka wannan alfarma ce aka yi wa wannan al'umma abu na wato na takwas shine shaharu mudha'afatul ajr wata ne wanda ake rufanya lada a cikin ka ba wani wata da ya samu wannan alfarmar sai watan ramadan a ma manzo Allah yake cewa umratun fi ramadan yin umra a cikin watan ramadan adilu hajji tana daidai da aikin hajji amma sauran umra da za a yi ta ba a ramadan ba tana nan a matsayinta na umra amma wadda za ka yi ta cikin ramadan wannan umrar daidai take da wanda ya je sauke farillar aikin hajji wajen lada da za a bayar abu na tara shi ne shaharu lailatul qadar wata ne da ake samun wani dare mai albarka a cikin ka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadar lailatul qadar khairun min alf shahr ubangiji yana cewa mu muka saukar da alkur'ani a cikin wani dare mai albarka kuma wannan daren ya fi wata dubu wato ibadar da ake a cikinsa ana ninnin kawo mutane lada kuma kamar yadda manzo Allah ya ce lailatul qadri tana samuwa ne a goma na ƙarshe shi yasa ma idan goma ƙarshe suka shiga manzo Allah yana tashi da daddare har yara ƙanana yana tasar su wato domin a yi sallah kuma a gaya ubangiji a roƙi Allah aljanna waɗannan su ne abubuwa da ake cewa watan yanke bantu da su abubuwa guda tara to sai kuma khairul amali fi shahr ramadan akwai wasu ayyuka da suke da alkhairai a cikin watan ramadan za mu ambace su wanda mutum ya mai da hankali a kansu ya dai ji watan yadda yake abubuwan watan ya ke bantu da abubuwa har guda tara mafifitan ayyuka da ake yi a cikin watan ramadan shi ne na farko a siya yin azumi shi ne mafificin aiki da ya fi kowanne wato ka azumci ko ashirin da tara ko talatin wannan wuni da kake yi da kwankwadar yunwa da ishirwa da hana ka kusantar iyali da hana ka ci da sha da kuma kamewar harshenka daga wasu maganganu da idanuwanka daga wasu kallo da kunnuwanka da jin wasu abubuwa da basu dace ba da kamewar hannayenka daga barin taba abin da bai dace da rike kafafuwanka wajen cewa baka taka ka je da su wuraren haram ba da cikinka da kake sa masa halal to waɗannan idan suka tattaru da niyyar wato yin azumi ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala daga ketuwan alfijir har zuwa faɗuwar rana ne shine karisiya kenan harshe yana azumi kenan idanuwa za su yi azumi kenan hannuwa za su yi azumi sannan cikinka zai farjinka ma zai abubuwanka za su dukan sai ka tsare su sun sarrafu a kan bin Allah sannan yunwar da kafan kwada da ishirwa ta to ita ce cikakkiyar alamar cewa ta yi wannan azumi wannan yana daga cikin mafi bikin aikin da ake da bukata abu na biyu daga ciki a wannan wata fitan ayyukan shine alkiyam wannan kiyam din shine sallar tarawai gida na albata ko kuma ka ce sallar ta hajji, ko wasu na filfili da za su yi cikin dare duk su ake tattarawa a ce kiyamun lai su ake tattarawa a ce musu hajji, su ake kuma tattarawa a kira su da tarawai, ko kuma a kira su da asham duk sunanta ne amma dai dukkan ta kiyamun laili kaiwa ne dare Wani yana daga cikin mafifitan ayyuka da ake da bukata a yi su a cikin watan ramadan na uku daga cikin mafifitan ayyuka da ake so shi ne a sadaka wato ba da sadaka shi ne taimaka ma waɗanda suke gajiyayyu kuma kowa allah ta wa ta'ala ya masa arzikin da zai yi sadaka da irin halin halinsa ya shiga aljanna da ita galibi idan an ambaci sadaka to wani in ba shi da kuɗi sai ya rinka kallon wanda yake da kuɗi kusa da shi kamar yanzu wato da kai fa ake magana wato shi kuma kenan ya zauna kamar ya ci gulus a to kai maza ai shi musulunci da ya zo ya buɗe kofofi ne kowa yana shiga aljanna ne ta damar da Allah ya bashi lokacin da manzo Allah ya yi wannan bayani wasu sai suka zamanto cewa suna ganin ba su da kuɗi manzo Allah ya yanzu ɗayan ku ya kasa mallakar ƙwallon dubino guda ɗaya yanzu a cikin mun nan waye ba shi da arzikin mallakar ƙwallon dubino ɗaya ai kowa na da kuɗin da zai mallaki dubino ɗaya ban yi zamanin dai anan akwai wanda talaucinsa ya kai wa zai iya sayan ƙwallon dubino to sai manzo Allah yace ka tsaga shi biyu sai ka ci rabi ka ba ma dan uwan ka da wannan indin fi sabilillah kai Allah zai kambama aikin har sai ya tsare ka daga barin wuta hadisi manzo Allah da cewa idan kai sadaka ko min karancin ta Allah zai karfe ta ga hannun daman shi duk da cewa dukkan hannayen Allah dama ne zai reni abun da ka bayar na sadaka kamar yadda ɗayan ku ke renon in ya dasa bishiya kuke renon ta yana bayan ta tana girma har ta haɓaka haka Allah zai yi ta renon sadakar ka za ta girma har ta kai kamar ɗan saniya ko sama da haka haka Allah zai rene ka sai ka cika maka duk inda ba ka tsammani babban abin da ake nema ka yi ikhlasi kuma kowane ɗaya mu ya daina raina kansa a matsayin yana kallon kansa matalauci shi ba zai iya yin komai ba ka daina wannan duk abin da ka gani ana yi za ka iya yi gudun kirin matsayinka da Allah ya baka watakila wani ka gaya ciyar da bukunan abinci ka rabu da shi shi ba wadatar ka ce ta sa ya haka yanzu ka yi kwallon dubino ɗaya ka mallaka za ka ba wani Allah yana kallon niyyar kuma yana kallon irin arzikin da ya maka لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله Allah ya ce mawadaci ya ciyar da irin wadatar da muka masa wanda muka kuntata masa muka rike arziki ba mu bashi ya ciyar daga abin da muka bashi kenan Allah ya gayyaci kowa ya shiga aljanna ba ta masu kuɗi ba ne kadai ba ta masu hali ba kowa zai iya yin abin da za saboda haka babban aiki mafi alheri daga ciki shi ne na uku shi ne yin wannan sadaka ka samu wani abu ko da ba kullum ba da za ka bayar wani an zo ba shi da ma kwallon dubinan da zai iya raba sai ya rasu lalla kwallon dubinan ma ba da shi sai annabi ya ce kame harshen ka daga barin zagin mutane shi ma za a baka sadaka in ba ka da kwallon dubino kan harshen ka karka magana a kan zagin wani kada ka yi giba ko annabimanci ko wani abu tabe harce shi ma za a baka ladan sadaka saboda idan ka kula sai kamar Allah ya damu ne ko ya matsu da sai ka shiga aljanna dan haka yake ta bude maka kogobi talauci ba zai hana ka shiga aljanna rashi ba zai hana ka shiga aljanna saboda ka Allah ya bude kogobi na za ka shiga aljanna wannan falala ce daga wajen su. abu na hudu shine daga cikin ayyukan da ake son yawaitawa qira'atul qur'an shine karatun alqur'ani har ma ana cewa wannan watan da zai zo wata ne na alkur'ani na ga ka yawaita karatun alkur'ani wani zai iya kafa hujja da cewa shi bai iya karatun alkur'ani ba amma dai na san babu wani musulmi da bai san daga alamtara zuwa nasi kowa ina da tsammani yana da wannan tilawar ni kamar bai tashi annabi ya siffanta alkur'ani da ruwan sama na farko ne da ya digo yake da albarka ko na tsakiya ko na ƙarshe dukkansa gaba ɗaya mai albarka ne saboda ka tsakiyar ƙur'ani ko farkonsa ko samansa ko inansa ko ina ka taɓa ka karanta albarka ce da haka ba ka da uzuri a kan cewa wai baka haddace abin nan ba a hasali ma ana kallon rashin iyawarka har Allah gudumawa yake baka saboda baka iya ba da kyar kake karanta alkur'ani sai aka ce da kyar ɗin ma yana da lada ka karanta kuma yana da lada kaga kana da lada biyu saboda yanzu ba ka iya yi din da kyar kake yi to shi ma da kyar din mun ɗauka za mu biya ka shi Allah ya fi ƙarfin ya fi wato harkar gwamnati yanzu idan kana na fili zazzabi ya same ka sai Allah ya ce ya kasa tashi saboda zazzabi saboda rashin lafiya ko saboda tafiya mala'iku dama kan yana yin wannan na fili ta rubuta masa ko da bai yi ba to haka shi shi adin Allah yake falalarsa ce kawai kuma idan da ka yi ta sallolin kana yaro sai ka tsufa yanzu kafafuwan ka sun yi rauni ba za ka iya tsayawa kai sallolin jiki ya yi rauni da ta Allah ce ai tarbuta ba ko ba tamfurin zai ka shi Allah ba ruwan sa ba sai ka yi tamfurin ba zai ba in dai da can kana aikin kawai zai biya haka Allah ta tabaraka wa ta'ala saboda haka ka yawaita karatun alkur'ani gwargwadon hali iya abin da kake kallo iya abin da za ka iya yi a dai same ka kawai kana karatu ko da baka sauke qur'ani ba dole ne sai ka sauke amma dai ka karanta alkur'ani wannan shi abu na hudu kenan ko abu na biyar wani aiki ne wanda ake ba da gudumawa mai karfin gaske Allah yake ba da lada mai yawa shine al-julusu fil masjid hatta taqulu ash-shams mutane suna sallar asuba sai su zauna su ta azkar wani ya karatun alqur'ani wani ya ta zikiri har sai rana ta fito wannan shi ma daga cikin manyan manyan ayyuka wanda manzo Allah ya ce wanda biye wannan bayan sallar asuba ya zauna yana ambatan Allah har sai da rana ta fito za a rubuta mishi ladar umra kaga wannan girman daraja ce kuma wannan kan ba sai ma a watan ramadan ma dai an kawo shi a nan saboda watan ramadan mutane sun fi miƙa wuya da bauta ma Allah ta baraka wa ta'ala kowa za ka ga yana da yanzu in watan ya kama za ka ga ah, har mata za su ta fitowa sallah ko ma bi sauran salloli da kuke suna cikin gida amma saboda alfarman watan za ka ga ana fitowa tarawihi a zo aiki an gane saboda kowa yana sallah daɗi abu na shida shine al-i'tikaf daga cikin manya-manyan ayyuka da ake a watan ramadan shi ne a shi. wanda kuma da yawa malamai sun tafi akan cewa a yi shi a masallacin da ake sallar juma'a saboda an fi son sa a masallaci a masallacin ma kuma masallacin da ake sallar juma'a domin ba ka da fargabar za ka fita kai ta yawace yawacen zuwa sallar juma'a a yadda kake ana sallar juma'a yanzu an yi sallah ka ci gaba da zama shi kwaɗe eh, ci dama zama ake a masallaci mutum ya yanke komai nasa na al'amarin duniya ba shi da wani abu sai wajen allah zai yi karatun alkur'ani zai yi sallolin dare zai yi istighfari zai yi salati zai yi addu'o'i zai yi istighfari da sauran abubuwa duka zai iya yi zai yi ta yi wannan shi ne zai dai ba magana muke a kan shiru na itikafi ba amma dai duk waɗannan abubuwa ake da bukata abu na bakwai shine al'umra fi ramadan wato yin umra a cikin watan ramadan wanda ya samu dama ya je ya umra wanda duk yake da haji ah, daidai take da aikin hajji haka manzo Allah ya faɗi kamar yadda muka wuce a baya sha'annan abu na bakwai da ake takwas kai shine taharral lailatul qadr ka yi kirja don watar da abinan lailatul qadar an ce ana samun sa 21 23 25 27 29 ana dai kamar wutiri a wannan lokacin ake iya samu to ta addu'a Allah ya baka wannan abun din abu na tara da ake son a yawaita a cikin watan Ramadan al-iktaru bil zikrillah yawaitawa da ambaton Allah da kuma addu'a da istighfari Wani ana da bukatar su a cikin wata Ramadan kana zaune ta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko kuma karatun alqur'ani sannan kada ka manta kanka wajen yi maka addu'o'i duk da cewa akwai hadisin da yake nuna cewa wanda ya shagaltu da ambaton mu ya manta da kansa yi ma kansu addu'a ya shagaltu mu kawai yake ta ambato yana ta mana zuke to mu kuma za mu biya masa bukatar da wanda ya sani ma da wanda bai sani ba za mu biya masa ita to amma dai ka roƙa ka yi istighfar abu na goma daga cikin ayyukan da ake so a watan ramadana a yawaita su su ne rahim sadar da zumunci kana da wasu yan uwa ka biyarce su inda hali kuma su kyauta in ba hali a ziyarce su a yi musu fatan alheri waɗannan su ne abubuwan da ake bukata ɗan adam ya aikata a cikin watan ramadan na gaba abu na uku ma ya suku sau abinda zai inganta maka azumin akwai abubuwan da suke sa na kasu a ladan azumi amma menene zai inganta maka azumin abu na farko da malamai suka ambata wanda zai inganta maka azumin ka shine saumun lisan ka sa harshen ka yi azumi ta yaya harshen ka zai yi azumi ta yadda zai zama ba za ka sake shi ba wajen gibar mutane da annamimancin mutane da maganganun alfasha da wasu auba da ba su dace harshen ka yi azumi wannan zai sa azumin ke zama to kammalalle cikakke mai cikakken lalata. na biyu suka ce abinda zai taimaka maka wajen ingantuwar azuminka sau miliyan kada hannunka wato shi ma ya tasa yin azumi mana hannunka ya yi azumi ba zai taba haram ba zai rubuta sharri ka kame shi daga barin kayan mutane al-muslim man salima nasu min lisanihi wa yadi musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshensa baya zagin su wa yadihi kuma suka kubuta daga hannunsa hannunsa baya satar kayan su baya kuma rubuta musu sharri don haka ko a facebook za ka yi magana to ka san abin da hannunka zai rubuta kada ka rubuta sharri a kan wani kada ka faɗi mummunar maganar da ba haka take ba kada ka ƙago wata ƙarya ka tura abu na uku suka ce da zai taimaka ma azumin ka ya to ingantacce ne saumun rijin kafafuwan kama su yi azumi ana nan ba za ka taka da kafar ka tafi inda alfasha take ba ba za ka taka da kafafuwan ka kana azumi ka je gurin da ake saman Allah waɗannan kafafuwan ka kame su daga wuraren sallah sai wuraren karatun alkur'ani sai zumuncinka sai wurin aikinka sai abin da zai taimaka maka a rayuwa nan kake zuwa da kafafuwan amma ba wai kana zuwa ko gidan rawa ko gidan sabo ko wuraren da ba dace da kafafuwan ka ba kafafuwan ka ba su zamanto suna yin azumi na hudu daga cikin abin da zai inganta maka azumi shine saumul badan wato ka ya zama shi ma yana azumi ba za ka zo buɗe ka saka masa haramun wasu suna ɗan shan wasu abubuwa ko da ramadan ɗin ko saboda wani gaggawa yake magariba ta yi ya ɗan foɗa sigari ɗan foɗa wasu dai abubuwa ga su nan haka wanda ina ganin ko ko mai shan sigari da ya zai ma kansa adalci ya ba lafiya ba ce shi dai yana sha wani malamin mu yana cewa mutum yana neman tsari da wuta to amma kuma sai ga kira ta mutuwa ta bakin mutum kamar kenan an kula wuta a cikin eh, da duk inda kaga hayaki to karkashin hayakin wuta ne yake to kamar mutum yana nuna haka bar wannan magana ka tsare dai cikin ka wato ka rinka sa masa halal abu na biyar da zai inganta maka azumi shi ne harshen ka ya saba da yawan ambatan Allah ba bacci kake ba ba karatun alkur'ani kake ba ka kwanta kila hutawa kawai kake harshen ferin ka subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saboda manzo Allah ya ce habbul kalami ila Allah arba'u maganganun da suka fi soyuwa a gurin Allah guda huɗu ne su ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a wata ruwa za ka ga an ƙara da wala hau da wala quwwata illa billah waɗannan in sun cika biyar din nan su ne ake cewa baqiyatu salihat wal baqiyatu salihatu inda rabbika khairu thawaban wa khairun amala wanzazzun ayyuka masu girman daraja su ne suka fi daraja a wurin ubangijin suka fi soyuwa a wajen Allah kuma su ne ya fi dacewa ɗan adam ne ta buri da samar da su a cikin rayuwarsa kuma su ne mafiya alherin ayyukan da za zaki wanda Allah tabaraka wa ta'ala halatta su. waɗannan su ne khairul a'mal akwai kuma ma yasuku siyam abinda zai inganta maka azumi to sai fawaidu sau fa'idojin da ake samu a cikin azumi shine ta sahiya duk da cewa hadisin da ya zo yake cewa su mu wata siku bai inganta ba amma ko a likitance da kuma yanayin rayuwa an san cewa azumi yana saka yana ba da lafiya sha shafi'i yana cewa in kana buƙatar ilimi ka dan rinka barin cikin ka da yunwa kada ka rinka koshi kullum saboda yunwa ta mizani ba yunwa ta wanda za ka je ka ɗauka ba kanka wani abin da ba shi kenan ba a'a cikin ka ya zama to bai cika fantan to kamar ilimi ya fi shiga a wajen ka kuma kwakwalwarka ta bi samun abin da ya kamata saboda cika ciki a koshi yana sa nauyin jiki kuma yana sa ke kasar jiki kayan zuciya kuma yana sa yawan bacci kuma yana sa yawan bayan gida da shiga bandaki cika ciki to daga daga cikin fa'idar da azumi yake badawa yana ba jiki lafiya wannan mun ga ko a waɗanda suke da nauyi sosai in sun je asibiti ana ba su shawarar su rage su rage cin abinci ko na to kenan kaga ko da ba azumi take ba dai an rage maka wani abu to balle shi azumi da zaka dauka tun daga alfijir har zuwa fatuwar rana yana ba wa jikin dan adam lafiya sa'annan abu na biyu da fa'idar da azumi yake ba ba ita ce fa'idatu tarbawiyya azumi yana tarbiyyantar da mutane ma'ana yana saka su su rinka zamantowa halayya na dangi ko da wasu daga cikin waɗanda suka fandare kila mai yiwa in ana kiran sallah ba su zuwa in ana wasu tarurruka na ibada ba ka ganin su amma in azumi ya zo za ka ga cewa suna zuwa tarawih kuma ko maganganu suke na alfasha wani inda zai buɗi baki ya ashar za a ga koma su yin ashar ɗin za su ce da azuminka saboda kenan azumi yana tarbiyyar rayukan mutane ya dora su akan hali na da wannan shi ne abin da yake fa'idan ta fa'ida ta uku shi ne fa'idatun diniya azumi yana ba da wata fa'ida ta addini wanda za ka ga kowa yana ƙoƙari da yin sallah cikin jama'a da taimaka ma waɗanda suke gajiyayyu don haka yana ba shi fa'ida ta samun halayya wanda addini yake da bukatar abu na hudu shine fa'idatun nafsiya wato karan kan ɗan adam yakan samu wasu fa'idoji domin yakan samu nutsuwa yakan samu kwanciyar hankali yakan samu daidaituwar al'amura yakan samu jin yana kusa da ubangiji yana samun wasu nutsuwa iri daban waɗannan su ne abin da azumi yake bayarwa na fa'ida na gaba abu na biyar kenan za mu iya cewa shi ne a hadafu sau da ne manufar yin azumi manufar yin azumi shi ne kafin na tsanin ta'adu wa sharari wa mu'asharatun zauj ko zaujiya wato kamewar mutane daga cikin manufofin azumi shi ne kamar da mutane daga barin cin abinci da rana da kuma abin sha da rana da kuma harkar da ta shafi mutum da matashi alaƙar auratayya da rana duka wannan azumi manufarsu ya zai kai samun waɗannan abubuwa ba zai barka ka yi sha'awar yadda kake da bukatar ba sadu da iyali da rana ba zai bari ba ba zai barka ka ci abinci da rana ba ba zai bari ka sha da rana ba matuƙar kana yin azumi wani yana daga cikin manufofin azumi kuma idan ya dora maka waɗannan abubuwa da fa'idar da muka ambata wacce za ka samu ta lafiyar ka da kanka sannan daga cikin manufofin azumi shi ne ya zamanto kafin lisan yana son ka kame harshen ka saba karkarin da zagin mutane karkarin da giban mutane domin ya zo yana biya maka cewa mallam ya za a kaula zur wal amala bihi wanda duk bai kame ba daga maganganun banza na ƙarya na ƙage-ƙage da yi wa mutane sharri kana azumi kana yi to azumin ya ce ban da shi shi yasa ban zala ce Allah baya da bukatar wannan azumi gara ka ci abincinka ko kuma ka sha kenan azumi daga cikin manufarsa shi ne ya hana harshen ka faɗan ƙarya ya hana harshen ka tsage ya hana harshen ka giba da annabimanci da faɗan abubuwan da ba su dace ya zo da wannan manufar kuma duk wanda ya zamanto harshensa ya zamanto bai giba bai annamimanci bai zagin mutane bai kazafi ba wasu bai shiga mutuncin mutane to wannan harshen kammalalle ne Allah kuma yana son irin wannan harshen abu na uku daga cikin manufar azumi shine bazulul jud azumi ya zo ya koya maka daga manufarsa yana son ka zama mai kyauta yana son ka zama mutum mai kyauta mai kyautata ba wasu mutane bai yi alheri azumi yana daga cikin wannan manufar shi yasa ma yake maka manufar tsara sa'iman wanda duk ya ciyar da mai azumi to za a ba shi ladan mai azumi kaga kenan akwai wanda zai iya samun azumin mutum biyu a wata idan kullum da ka ba mu wani abin bude baki ko da mutum ɗaya ne to kai an gama watan ramadan ka yi azumi biyu kenan wata wata kai wata biyu kenan ba tare kuma da an tsaye ladan wancan idan mutum uku ne to kai kana da azumin mutum hudu kenan wata hudu so ramadan daga cikin manufarsa ya zo ya tora maka wannan ne da kai haka na hudu ya zo ne ya ba wa ran tarbiya na farko ya rage maka karfin sha'awa ranka za ta zamanto ba za ta da karfin sha'awa ta aikata aikin sabo ba domin ya bai ka da karatun alkur'ani da sallar dare da rike maka harshe da saka ka cikin wasu al'amura to sai zaman to ya ba ma ran tarbiya don ka samar da ayyuka na da kitu wannan rai za ta tafi akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so na biyar azumi ya zo ne daga manufarsa shine ya gyara akhlaqul muslim ya gyara dabi'ar mutum musulmi ya saka masa ƙaunar juna kaunar ɗan uwansa zai yi ma ɗan uwansa kyauta yana son ɗan uwansa kuma yana mayar da shi ya zamanto da kuɗi da baka da kuɗi da sarki da gwamna da wane ne duka za ku zamanta kuna ɗanɗanar musifar raɗaɗin yunwa da ishirwa in dai za a yi azumin to da kai da wanda yake da wadata gidansa cike yake da abinci sai kun ɗanɗani wannan yunwa wannan zai sa kuma ka zamanta mai tawazu daga cikin manufar azumi ya zo ne domin ya kankare maka zunubai wannan shine abu na shida ya kankare zunubin dan adam ya wanke masa su ya mayar da shi fari ta da shi sai abu na na abin da na takwas ne ko na bakwai ko tatakudul fuqara wal yatama wal masakin wal aramila ya zo ne domin yayi garanto mafakirai mana azumi ya zo ne don ya ba da garanti mafakirai cewa musulmai da suke da wadata za su iya ɗaukar nauyin wasu fakirai wasu marayu wasu miskinai wasu matan da aka mutu aka bar su da 'ya'ya su sun mutu sun bar su idan ka kalli ramadan daga cikin manufarsa idan ya zobe yana wani za ga wani ya yi abinci marayu za ga wani ya je gidan marayu za ga wani yana kyautata wa irin matan da su suka mutu sun bar su da 'ya'ya to azumi ya zo ne daga manufarsa shi ne ya ba ba waɗannan garanto wato ya ba su wata kariya ya rene su da samun wani abu wanda zai rige musu wahalar da suke ciki kenan ko ba komai taimakonka ya kamata ya karkata zuwa ga waɗannan mutane fakirai marayu miskinai armala su ne ba ba zaura ba ce wannan wanda za a iya cewa mijinta ya mutu ya barta da 'ya'ya mai sunan da na wiwa mai sunanta da hausa mai sunanta to shi kenan baka sani ba sani ba sai mu wuce <laughs> ko so sai abu na takwas ko daga cikin manufofin azumi abinda ya kawo shi zai gaya wa mutane ya cusa musu tsoron Allah shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ce يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون kawai azumi ya zo da idan ya saka ma zuciyar ɗan tsoron Allah idan azumi ya zo kan ga mutum bai ji tsoron Allah ba kuma akwai matsala azumi ya zo daga cikin manufofinsa shi ne waɗannan abubuwa guda tara ya zo ya tabbatar da su a cikin rayuwar ɗan lokutan mu yi ya karatu ko bari mu tsallaka mu ga sirrin shi azumi azumi yana da wasu sirri wadda da yawa mutane ba ba su iya saninsu ba daga cikin sirrin da yake na azumi shi ne ya ba ma ya yi trenin ɗin zikatar mutane su saba da yin kyauta shi sa. za a gane cewa in ka ciyar da mai azumi kana da kaza ko in ka ce mai azumi kana da kaza sirrin da ke karkashin wannan shine dan adam ko da azumi ya wuce ya koyi ba da kyauta an gane da nau'o'in su iri daban-daban sannan abu na biyu ya zo ne daga cikin sirrin azumi idan ba ka gane ba cewa yana kwaɗanta ma ɗan adam yawan aikin alheri sabanin sauran watanni za ga mutum yana ta kokari wani ya sai tufa ya babu wani abubuwa dai ga tsanan dukiyar da za ka iya fitarwa ka kashe azumi ba za ka iya cire ta ka ba wa wani a wajen azumi ba wannan sirri ne da yake ciki wanda azumin yake ɗauke da shi kuma yakan mayar da mutane su zaman to haka ko da ba sani ba domin abu ne wanda yake koyi kuma daga cikin sirrin azumi shine yana ɗayan tasufin musulmai ba ga da mai kudi da mai mulki da talaka kowa an haɗu a masallaci kuma an haɗu daidai lokacin mu da baki kowa lokacin yake da gwamna da sarki da malami da jahili da ma talaka da wanda ba shi da komai duk lokacin buɗe bakin su ɗaya ne wannan wani sirri ne wanda ya aka yi azumi ya tsinki al'umma ya haɗa ta guri ɗaya ba wanda zai iya cin abinci duka sai lokacin ya yi wani wani sirri ne wanda kenan ya nuna al'umma tana tafiya a kan abu ɗaya watan shi da ya samar da da wannan ba daga cikin sirrinsa shi har yanzu yana nuna maka lokuta suna da tsada sirrin idan baka gane wannan ba yanzu an ce maka watan yana ana amsa addu'o'i to wannan lokacin fa mai tsada ne sirrin da ke ƙarƙashin wannan kada yi wasa wannan time din ya wuce ba kai komai ba ana da buƙatar ka yawaita addu'a ana da buƙatar dukkan wasu buƙatu ka yi su dukkan wani abin da kasancewa zai yi maka ta'a ne a wajen Allah zai amfane ka to ana da buƙatar wannan watan ya zo da wannan sirrin kai kokari ka ga abin abu na shida ko na abu na shi ne ta haƙiƙun rahama fi ƙulubin musulmi wani sirri kuma da azumin yake sakawa shi ne tabbatar da tausayin musulmai da suke ba junansu a tsakani da ga kowa yana ƙoƙarin ya taimaki wani ne kowa yana da wannan kowa yana son ya samu wani abu na lada na bakwai shi ne sirrin da ke ciki azumi yana koya maka haƙuri ko da baka gano ba ya koya maka haƙuri da iyalin ya koya maka haƙuri da yunwa ya koya maka haƙuri da ishirwa ya koya maka haƙuri da harshen ka ya zamanto baya dagin musa ya koya maka ka riƙe hannayen akwai sirrance sirrance wanda yake ya ɗora ka akan da'a kuma ya hana ka ayyukan zuba, to sai abu na ƙarshe na ganin shi ne mayan usul ajiyar sau ya kamata mu faɗi wannan abinda zai tauye maka lada ya hana ka samun cikakken lada idan kai azumi wannan hatsari da shi domin duk abin da muke faɗi yanzu na lada kama ga wasu abubuwa kuma da za su iya tauye maka ladan azumin abu na farko shi ne aljihar jahilci da hukunce-hukuncen azumi yana iya sa don baka san hukunce-hukuncen ba zai iya kai takka tobarar da ba ita kenan ba a samu na kasu wannan zai iya faruwa na ta shi ne allahau wallahi kawai ka je ka shigaltu da abin da ba shi da amfani sai da azumi kuma ga ka kana lido ko dara ko karta yana iya faruwa ko saboda wasu kamar jaraba ne sai sun yi lido a buga wani katin tebur haka ai ta yi ana ta dariya shi ba a samu kuɗi a cikin zuma zane ba ko ai ba mai yi a nan ko ita da akwai zada mu tambaya ko nawa ake samu to kaga ba a samu mako to kaga ni sai dai a ɗauka a ɗora a ɗauka a shi ke a ta buga teburi kuma a yi dariya wannan da istijibari ka kama ya fi maka irin waɗannan abubuwa suna tauye maka girman darajar ladanka a wajen allah min ga kada mai da'a a cikin kawo cikin amma ga kuma halayyar ka suna nuna wasu halayyar ba su kyan abu na uku shi ne kalamun fahish zance na alfasha haka karin rinka siffanta abin da ya shafi alfasha ko mace ko namiji wani abin da ya shafi alfasha ne ko kai ta ruga a shar ita ma kalmar alfasha ce shar waɗannan duka suna tauye ladan azumin mutum ba cewa aka yi yi da lada ba amma yana rage masa daraja abu na hudu shine alhibatu, wa nalima ka zauna kana ta zagin wani ko kana aibanta wani yana rage maka daraja azumi a wani gurin ma abin nan imamul hajar tana cewa yi yukusha Allah ya kubala sahu ana jin tsoron ma kada gibar ka ta jawo ba za a biya azumin ka saboda akan ya ce mallam ya za kaula zu wal amala bihi wanda bai bari ba falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amuhu wa sharaba abna na biyar shi ne annazur ilar nisa'i wal muharramat shi ma yana rage maka ladabi kai ta kallon matan da ba ka ba muharramu ba san ka wani ba ko kai ta kallon su kuma kallo na sha'awa ko ka rinka zance da su ko ka rinka kallon bada, a wayar ko na abu kuma da haka yana rage maka darajar ladabi abu na shi ne kaulu zuwa kiran ƙarya ka kawo wani labari kawai ka sake a duniya ba wanda ya abu nan ba a yi labarin ba kuma ga shi ka rubuta a kai ka sake tun da yanzu kamar an ce kun samu duniyar wai sada zumunci ne ko ko karka zumunci ne ma ba a sani ba sai gashi nan ne ana ne ta yi ko to wannan ba daidai ba ne ya zamanto abin da za ka faɗi ba gaskiya ba yana rage maka ladan azumi abu na bakwai shi ne a sabuwa shata wato shi ne zage-zage kai ta zagin mutane ana rage maka girman daraja ko lada na tara shi ne na na'aran wasu arulaila wasu na da wani abu wato sai su kuma basi da